بسم الله الرحمن الرحيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذا اجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية بالسماوات والأرض يمردون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعون من الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مخدصاتها وكل مخدصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الهميس 24 ga watan Ramadan hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam tana da shekara 426 daidai da 27 ga watan goma shekara ta 2005 a yau za mu fassara aya ta 111 ah, da kuma 112 insha Allah ta suratul bakara وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم يا جبار بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى kuma suka ce babu mai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahude ko nasara tilka amaniyuhum wannan burace su ne kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ka ce ku kawo hujjar ku in dai kun kasance masu faɗin gaskiya bala man aslama wajhahu lillah wato al'amarin ba haka yake ba wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah yadda al'amari yake shine wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah wa huwa muhsinun kuma yana mai kyautatawa falahu in inda rabbihi zai samu ladansa a wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma waɗannan ba su yin bakin ciki Allah ka samu ne waɗannan ayoyi guda biyu na suratul baqara suna karantar da mu abubuwa guda uku abu na farko ayoyin suna karantar da mu cewa hujja ita ce ƙashin bayan addini hujja ita ce ƙashin bayan addini in an rasa hujja an rasa addini in babu hujja babu addini domin Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙul hatu burhanakum in kuntum sadiqin sannan kuma ayoyin suna karantar da mu cewa akwai sharuɗa guda biyu na karɓan aiki kafin ka yi wani aiki a wajen Allah ka samu lada dole sai an samu waɗannan sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ya zama ka miƙa fuskarka uh, ga Allah a taslimu lillah bala man aslama wajhahu lillah sharaɗi na farko kafin a karɓi ibadanka ka tabbata ka miƙa fuskarka ga Allah na biyu wa huwa muhsinun Allah ya ce ya zan kuma yana mai kyautata ibada yaya ake kyautata ibada malamai suka ce abin da ake nufi shine biyayya ga annabin Allah na farko ka zan ka miƙa wuya ga Allah ɗin sannan na biyu kuma ka zama kana biyayya ga annabin Allah to idan aka samu waɗannan abubuwa guda biyu ka samu hujja kenan a ranar kiyama addinin ka zai karɓu abu na uku da ayoyin nan suke karantar da mu yahudawa sun rasa wannan sharaɗi hakanan kuma nasara su ma sun rasa wannan sharadin saboda haka kalmar da suke cewa lan yadkhul ta illa man kana hudan aw nasara babu mai shiga aljanna sai ba yahude ko nasara wannan magana ta zama wato maganar banza roman baka da awace suke me yasa wannan da'awar ba ta da amfani saboda ba ta ɗauki sharuɗa guda biyu ɗin nan ba وقالوا لن يدخل الجنة illa man kana hudan au nasara kuma suka ce babu mai shiga aljanna sai ba yahude kirista suka ce ba mai shiga aljanna sai kirista sai Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan burace buracensu ne wato kowane dai burin haka yake yi ba yahuda yana burin ya zan aljanna dai tashi ce shi dai kirista ma haka yake so buri ne kawai amma burin ba shi da tasiri domin me maganar tasu ba ta samu hujja ba da Allah ya ce Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjarku in dai kun zama masu gaskiya shine sai Allah ya gaya mana ga hujjar da take sa maganar ka ta yi tasiri a wajen Allah فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن muhsinun wanda ya miƙa rayuwarsa ga Allah ya karbi addini kenan kuma ya yi biyayya ga annabin Allah to zai samu lada a wajen Allah waye turo annabi Musa Allah ne waye turo annabi Isa Allah ne to idan kuwa musulmi na zamanin annabi Musa ya karbi addinin kuma ya yarda ya yi biyayya ga annabi Musa shikenan da'awarsa ta karbu a ranar kiyama zai shiga aljanna idan musulmi a zamanin annabi Isa ya karbi wa'azin annabi Isa ya kuma biyayya ga annabi Isa kunga an samu sharuɗa biyu ko shikenan a ranar kiyama zai tafi aljanna idan musulmi a zamanin annabi Muhammad ya karɓi wa'azin annabi Muhammad ya yi biyayya ga annabi Muhammad a ranar tashin kiyama zai shiga aljanna kun ga ashe sharuɗan guda biyu ne bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wanda ya miƙa rayuwarsa ga Allah ya karɓi addinin kenan wa huwa muhsinun kuma ya kyautata addinin bi ma'ana ya yi biyayya ga annabin da Allah ya turo to wannan mutumin falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun yahudawa ba su cika wannan sharadi ba haka nan ma kirista a lokacin da Allah ya turo annabi Isa alaihi salam yahudawa sun kafurce masa kamar yadda kirista suka kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ba su yi biyayya ga annabawansu ba ko sun yi annabi musa ya ce akwai annabin da zai zo annabi isa zai zo bayan na tafi ya tabbatar da wannan kamar yadda ya tabbatar da zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi isa ya bayyana yahudawa sun kibin shi kun ga ashe ba su yi biyayya ga annabin allah ba sun rasa sharaɗi guda kenan don haka da'awar za su shiga aljanna da'awar ƙarya ce ka duba littafin talmud littafin talmud na yahudu a yanzu dai mun samu mai fassarar turanci littafin talmud littafi mai tsarki na biyu a gurin yahudu daga attaura sai talmud wanda yake so ya mallake shi sai ya ba mu email address dinsa za mu aika masa insha Allah a shafi na 23 yahudawa suka ce unfortunately wato sun dai yarda annabi Musa ya faɗa annabi Isa alaihi salam bi ma'ana almasihu zai zo annabi Musa ya tabbatar da wannan kafin ya mutu ya gaya musu sai suka ce unfortunately Jewish history has had several false claimants to the title of Messiah tarihin Yahudawa abin takaici tarihin Yahudawa ya yi karo da mutane da suka ringa da'awar almasihu ne da yawa makaryata wai an yi masu da'awan kowane yakan zo yi da'awar shi almasihu ne an yi su da yawa a cikin littafin Talmud shafi na 23 littafin Yahudu Yahudawa ke faɗin wannan magana sai suka ce some of these false messiahs caused great uh, turmoil and suffering some of waɗannan wato da yawa daga cikin waɗannan almasihun da suka zo na ƙarya sun kawo tashin hankali sun kawo wahala sun kawo fitina a duniya to ba su haka ba sai suka ce christianity was founded by one by the followers uh, by the followers of one such false messiah christianity an kirkiro shi ne a dalilin ɗaya daga cikin masu wato daga cikin mabiyan ɗaya daga cikin waɗanda suka yi da'awan su almasihu ne na ƙarya don haka ba su yadda da cewa annabi isa alaihi salam shine almasihun da annabi Musa ya yi maganarsa ba cewa zai zo a bayan tafiyarsa tunda sun saba wa maganar annabi Musa an rasa wani sharaɗi guda daga cikin sharuɗa na karɓan aikin mutum kenan a ranar kiyama bare kuma ya tafi aljanna ku lura da kyau kafin mutum ya shiga aljanna kafin mutum addininsa ya karɓo a wajen Allah sai ya tabbata ya karbi addinin kuma na biyu ya yi biyayya ga annabin da Allah ya turo kun ga su yi biyayya ga annabi Musa ba don haka nan ba su tafiya aljanna suka ce so we see that it is very important to have clear rules to identify the real Messi don haka dole ne mu sharuɗa duk wani mutumin da ya fito nan gaba ya ce almasihu ne sai mun ginda ya sharuɗan nan idan ya cika shi na mu ce to shi ne annabi Musa ya ce zai zo amma matukar bai cika sharuɗan nan ba duk wanda ya zo makaryaci ne mu a gunmu ka nemi littafin Talmud za ka ga sharuɗan suna da yawa suna da sharuɗan da suka yi ta gindayawa sharuɗan da su suka yi fa ba wanda Allah ya yi ba Allah ya ce zai turo almasiya sai suka yi wa kansu sharuɗa idan waɗannan sharuɗa ba su samu ba to duk wanda ya zo da sunan almasihu ba ruwansu da shi ba fa Allah ne ya sharuɗan ba a takaice yahudawa ba su yadda da annabi isa ba a lokacin da ya bayyana kamar yadda kirista ba su yadda da annabi muhammad ba a lokacin da annabi muhammad ya bayyana don haka kowane ɗaya daga cikinsu ya rasa sharaɗi na karɓan aiki a kiyama darasin da muke samu a cikin waɗannan ayoyi guda biyu shine akwai abubuwa guda biyu dole ne ka tabbata kana tare da su kafin addininka ya yi amfani a ranar kiyama menene ka tabbata ka karɓi addinin Allah kana addinin nan kawai domin Allah shine ikhlasi sannan na biyu a samu kana biyayya ga annabin da Allah ya turo maka idan ba yi biyayya ga wannan annabin ba to ka tabbata ko da ka rike addinin a kiyama ba ka da rabo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗe mu ya yi mana gargaɗi mai yawa a dangane da bidi'a ka ƙirƙiro abu da kanka wanda bai da asali daga annabin Allah a ranar kiyama ba ka da lada a kai saboda Allah bai ce kai ba abinda Allah yake so ka yi ya turo annabi ya karantar da kai ko wannan ko kai ka shirya wa kanka don haka ba ka samun lada a kai man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun hadisin Aisha da yake sahihu Muslim akwai ayoyi da yawa da Allah ya tabbatar mana abubuwa guda biyu dinnan sharadi ne misali suratu luqman aya ta 22 wa man yuslim wajhahu ila Allah wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa وإلى الله عاقبة الأمور kun ga a suratul Luqman Allah ya faɗa mana waɗannan sharuɗa guda biyu a haɗe kamar yadda ya haɗa su a wannan aya ta suratul Baqara a nan a suratul Baqara Allah ya ce bala man aslama hahu lillahi wahuwa huwa muhsin abu biyu ne ka miƙa fuskar ka ga Allah ka kuma kyautata addini ga kuma aya ta suratul luqman wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun wanda fa ya miƙa rayuwarsa ga Allah kuma ya zama yana kyautata ibada yana biyayya ga annabin da Allah ya turo masa wanda ya hada abu biyu din nan sai Allah ya ce faqad istamsaka bil urwatil wusqa haqiqa wannan mutum ya yi riko da igiya mai ƙarfi kun ga in an rasa daya igiyar da yake rike da ita ba ta da ƙarfi dole sai sun zama biyu idan ka haɗa biyun nan ka karɓi addinin musulunci kuma ka yi cikakken biyayya ga annabi Muhammad to ka kyale komai wa ilallahi batul umur ka kyare wa Allah al'amura kawai kai dai ka riƙe musulunci kuma ka yi musuluncin nan yanda annabin ya kawo to sai ka bar wa Allah ƙarshen al'amari bi lahi za ka samu lada a kiyama kun ga ba a raba su ka karɓi musulunci ka kuma yi biyayya ga annabi Muhammad ba ka rabba waɗannan abubuwa guda biyu kamar yadda annabawan farko duka haka nan aka sa musu waɗannan sharuɗa guda biyu a zamanin annabi Musa ka karɓe musulunci ka yi biyayya ga annabi Musa a zamanin annabi Isa ka karɓi musulunci ka yi biyayya ga annabi Isa a zamanin annabi Muhammad ka karɓi annabi Muhammad ka yi biyayya ga annabi Muhammad bai yiwuwa ka karɓi annabi Muhammad eh, addinin da annabi Muhammad ya kawo sannan ka ce kuma za ka kirkiro wani abu makanka to waye sa ka idan a kiyama za a ma hisabi za a ce wannan sallah dai annabi ya karantar alwala annabi ya karantar azumi annabi ya karantar amma wancan abin da kai din nan waye ce kai sai ka ce eh, na ga kaman ya kamata ne a antum a'lamu amillah yanzu ku kuka fi sanin abin da ya kamata ko Allah idan Allah shi ya fi sanin abin da ya kamata to ai ya turo annabinsa duk abin da Allah ya san ya kamata ya karantar da annabinsa annabin ya faɗa kuma kafin ya tafi Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina ina ka samu kafa da zaka kawo naka ra'ayi jama'a mu guji bid'a wallahi tana da hadari ai ba ma suratu luqman ba in muka dawo nisa nisa'i aya ta 125 Allah ya hada waɗannan abubuwan guda biyu yace wa man ahsanu dinan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahima hanifa hmm. واتخذ الله إبراهيم خليلا كاكا سورة النساء إنما الله يهدى وأن شروطا قد بيو ومن أحسن دينا waye addinin sa yafi kyau inji Allah tambaya ma yake kun ga a suratul luqman ya ce faqad saka bil urwatil wuska wanda ya hada abubuwa biyu dinnan ya rike igiya mai karfi ka karbi musulunci kai biyayya ga annabin da Allah ya turo to anan suratun nisa'i sai Allah ya hito da maganar ma a fili wa man ahsanu dinan waye addinin sa yafi kyau in ji Allah mimman aslama wajhahu lillah fiye da wanda ya mika rayuwarsa ga Allah wa huwa muhsinun yana kuma mai kyautatawa yana biyayya ga annabin da Allah ya turo waye addinin sa yafi na wannan kyau in ji Allah kun ga babu ashe abu biyu din nan sune addini ka karbi addinin da annabin ya kawo ka kuma yi biyayya ga wannan annabin ku gane wannan sharaɗi ne mai ƙarfin gaske waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin waye addinin sa yafi kyau fiye da wanda ya miƙa rayuwarsa ga Allah ya karbi addinin musulunci kuma ya zan yana mai kyautata ibada yana biyayya ga annabin da Allah ya turo idan zai yi ibada a samu ikhlasi sannan wannan ibadar kuma a samu cikakkiyar mutaba'a biyayya ga manzon Allah wata ba'a millata Ibrahim Hanifa kuma ya bi tafarkin annabi Ibrahim yana mai karkato rayuwarsa zuwa ga Allah. Wata kuma Allah ya خليلا Annabi Ibrahim a matsayin masoyinsa kalmar soyayya a Hausa ba bata da wata kalma da ta ɗara ta a wannan sashin wato ta fannin soyayya in ka ce soyayya ka gama kaiwa makura ba wata kalma da ta wuce wannan amma a larabci bayan almahabba akwai alhulla don haka babu kalma ta hausa da za ta iya fassara kalmar alhulla domin hausa takaitacciyar yare ne ba ta da faɗi ba ta kai larabci ba a hausa in ka ce soyayya ka kai makura ko akwai wata kalma in akwai gobirawa a nan akwai wata kalma sama da soyayya babu ita amma da larabci bayan almahabba akwai alhulla wanda a soyayya zaka samu kalmomi kamar guda hamsin da wani abu a larabci wannan kalma ta ɗara wannan wannan ta ɗara wannan wannan ta ɗara wannan in ka ce alhulla ka kai makura to Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil da hausa baka iya fassara shi sai daga ce masoyi kawai amma asali a larabci khalil ya fi habib da fatan ku gane malamai suka ce mana alhulla hiya arfa'u maqamatil mahabba in ana magana akan soyayya da an kawo kan alhulla to an kai darajar da ta fi kowace kun ga annabi ibrahim ya samu wata daraja ta musamman allah ya rike shi a matsayin masoyinsa ba shi kadai ba ka duba sahihu muslim hadisi na 827 hadisin abdullahi bin mas'ud annabi muhammad manzon Allah ya ce inna Allah ni khalilan kama takhaza Ibrahim khalila Allah ya riƙe ni ni ma masoyinsa ne kamar yadda ya rike annabi Ibrahim khalilur rahman don haka karka ɗauka annabi Ibrahimu ne kaɗai khalil manzon Allah annabi Muhammad shi ma khalil ne hadisi sahih yana sahihu muslim don haka tabbas jama'a babu wani addini da yake amfani matukar ba a yi biyayya ga annabin da Allah ya turo ba Yahudawa sun saba wa annabi Isa tun da sun ƙi yin biyayya ga annabi Musa, annabi Musa kafin ya tafi ya gaya musu annabi Isa alaihi salamu zai zo ga siffofinsa, lokacin da annabi Isa ya taho sai suka ƙibinsa. Kun ga an samu rashin sharaɗi guda daga cikin sharuɗa na karɓan addini ko? Ku lura da kyau. da annabi Muhammad ya bayyana, Kirista sun ki karɓansa, alhali ko kafin annabi Isa ya ba duniya sai da ya ce musu bayan na tafi akwai wani annabin da zai bayyana ga sunansa ga siffansa ga wurin da zai hito. Da ya bayyana sai suka ƙibinsa, kun ga sun rasa sharaɗi guda daga cikin sharuɗa biyu na karɓan addini. domin haka a kiyama suna da laifin rashin biyayya ga annabi isa yadda yahudawa suke da laifin rashin biyayya ga annabi isa a rashin biyayya ga annabi musa alaihi salam don haka ya sa annabi muhammad a sahihu muslim hadisi na 240 hadisin abu huraira allah shi kara masa yarda manzon allah ya ce wallazi nafsu muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda rayuwar annabi Muhammad take hannunsa duk magana da manzon Allah ka ji ya kawo irin wannan rantsuwa to ka tabbata magana tana da ƙarfi kafin annabi ya yi magana sai da ya ce na rantse muku da wanda rayuwar annabi Muhammad take hannunsa ya gaya masa habbansa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma babu wani daga cikin al'umma din al'umma na dinnan kun san annabi yana da al'umma kashi biyu akwai al'umma ta da'awa wadda ta haɗe duk duniya duk wanda aka, aka wato haife shi a bayan bayyanar manzon Allah to yana cikin al'ummar annabi Muhammad amma fa al'umma na kira manzon Allah yana kiransa zuwa ga musulunci akwai kuma al'umma ta ijaba waɗanda suka amsa kiran annabi Muhammad su ne mu da fatan ku gane al'umma ta da'awa a duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji bayyana ta ya ji na. yahudiyun ba yahude ne wala nasaraniyun ko kirista thumma ya mutu wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi sannan wannan ba yahudan ko wannan kiristan har ya kai ga mutuwa bai imani da abin da Allah ya aiko ni da shi ba ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa a ranar kiyama illa kana min ashabin nari cewa wannan mutu yana cikin yan wuta me yasa saboda an rasa sharadi guda na karban addinin wannan mutumin a ranar kiyama an rasa sharadi guda menene sharadin biyayya ga annabin da Allah ya turo idan kana da cikakken biyayya ga annabi Musa a matsayinka na Bayahudi to annabi Musa ya ce bayan na mutu annabi Muhammad zai bayyana in ya zo ku bi shi ka duba Deuteronomy sura ta goma sha takwas aya ta goma sha takwas da yake cewa I would raise up for them a prophet like you yana gaya annabi Musa alaihi salam zan tayar musu da annabi mai kama da kai and I will put my words Uh, in his mouth zan saka maganganuna a cikin bakinsa and he shall speak to them all that I command him sannan zai gaya musu duk abin da na umarce shi don Allah ku kwatanta wannan da inda Allah yake cewa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha wannan fa ayat tana cikin littafin su sai Allah ya ce wa annabi Musa who so ever will not give heed to, what, uh, to my to my words which he shall speak in my name, I myself will require of him. Uh, we require it of him. Wato, duk mutumin da ya ƙi biyayya ga maganar da ta zo ta bakin wannan annabi magana ta da ta zo ta bakin wannan annabi, duk wanda ya ƙi biyayya ga wannan magana, to ni da kaina, wato zan zama mai tuhuma ga wannan mutumi a ranar kiyama. Kun Allah ya riga ya katse hanzarinsu, tun da ya tabbatar zai aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya turo annabi Muhammad sai suka ƙi karɓansa tun da sun ƙi karɓan annabi Muhammad kun ga an rasa sharaɗi guda na karɓan addininsu don haka ko da suna riƙe da addinin yanda Allah ya turo shi na'am an samu sharaɗi guda kenan wa man aslama wajhahu ya miƙa rayuwarsa ga Allah amma a ƙarƙashin Yahudanci ko ya miƙa rayuwarsa ga Allah amma a ƙarƙashin Kiristaniti ina ɗaya sharaɗin wa huwa muhsinun biyayya ga annabin Allah yayi tunda bai yi biyayya ga annabin Allah bai aikin banza sharadi biyu din nan dole sai sun samu ku lura da kyau ku lura da adalcin musulunci annabi Muhammad ya ce la yasma'u bi ahadun wanda duk ya ji labarin na bayyana amma in baka ji labari ba wannan kuma lamarin ka yana ga Allah ku duba adalci irin na manzon Allah kenan da za a samu ba Yahude ko Kirista a lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad ya zama wannan Kiristan shi bai ji labarin ma an aiko manzon Allah ba yana ta addininsa har ya mutu bai ji labarin bayyanar manzon Allah ba shi wannan mutumin addininsa zai karbo a wajen Allah misali idan kirista ne shi ba yahude kan bai da uzuri wajen Allah tuni an katse hanzarinsa tun da ya ki yarda da bayyanan annabi isa alaihi salam don haka duk inda aka ce ma mutum yana addini an rasa sharaɗi guda ɗin nan to wannan addini nasa addini ne na banza saboda haka yahudawa su annabi isa ma ba su yadda ya eh, almasihun da allah ya ce zai bayyana ba su yadda ma ya bayyana ba bare ma annabi muhammad ɗin suna nan suna jira to dama almasihu biyu ne daga almasihu isa sai almasihu dajjal tunda almasihu annabi isa alaihi salam ya riga ya bayyana wa suke jira kenan shi yasa annabi muhammad ya ce za ka samu a sojojin dujal in ya bayyana za ka taras da yahudawa nagari guda kurum za a samu sama da mutum dubu saba'in dujal suke jira wallahi ba annabi isa alaihi salam ba idan ko kirista ne an taɓa samun shekara dubu biyu a duniya ba annabin Allah shekara dubu biyu yau rabonmu da haihuwar annabi isa ina ce shekara dubu biyu da biyar ko an yi shekara dubu biyu har yanzu Allah bai turo annabi ba sai yaushe har yanzu ba ku yadda annabi Muhammad annabin gaskiya ba ne duniya ta karɓe shi amma suna nan suna cewa ƙarya ne sun ce annabin ƙarya in ya taho bai tasiri to annabi Muhammad ko ai yayi tasiri mutum miliyan dubu a duniya a ce wannan mutum bai yi tasiri ba anya annabin ƙarya haka zai faru da shi amma duk da haka annabi yana da adalci ya ce wanda bai ji ni ba yana da uzuri a wajen Allah amma fa wanda ya ji ni na bayyana ya ji labarin na bayyana kirista ko ba yahude ya ƙi yadda da ne wannan mutum a kiyama ɗan wuta ne musulunci yana da adalci ba a kama ka da laifin da baka yi ba a suratul isra'i aya ta sha biyar Allah ya ce mani tada fa inna ma ya li nafsi mani tada fa inna ma ya li nafsi ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله تبارك وتعالى يتشي من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وند يشيريو يا أيوة رنسني إن كاغا داما كشيغا مسلينشي in ka ga dama ka mutu a kafirci ba ka yi wa kowa komi kanka kake ma in ji Allah duk wanda kaga yana addini yana wa kansa ne man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda ya shiryu wanda ya bi shiriya yana wannan shiriyar yana samar wa rayuwarsa ne fa'ida wa man balla wanda ko ya zaɓi bata fa inna ma yudillu alaiha wato yana bace ne yana jawo musibar bata ne akan ransa wala taziru waziratun wizra ukhra wani mai ɗaukan nauyi bai ɗaukan nauyin wani bi ma'ana wani mai laifi bai ɗauke laifin wani wani mai laifi baya ɗauke laifin wani sai Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na basa rasula mu kuwa ba ma yin azaba mu ba ba mu kasance masu azabtar da wasu ba sai mun aika manzo wato Allah bai yin azaba sai ya turo manzo manzon nan idan ya zo sai saƙon manzon ya iso kunnanka ka ji cewa Allah ya turo annabi sai ka ƙibinsa to lokaci ne Allah zai ma'azaba amma idan labarin zuwan manzo bai iso gare ka ba wannan kana da uziri gaban Allah kun ga adalcin musulunci da Allah ku lura da kyau abubuwa guda biyu ayan nan ta gaya mana na farko wala taziru waziratun wizra ukhra wani mai ɗaukar laifi bai ɗaukar laifin wani yadda manzon Allah yake cewa la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma kaga in aka samu kiristan da bai ji labarin bayyanar annabi Muhammad ba ko ba yahude da labari bai iso masa ba wannan yana da uzuri a gaban Allah amma wanda labari ya iso masa wannan ba shi da uzuri a wajen Allah don haka a musulunci ba a kama ɗa da laifin ubansa me yasa saboda Allah ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra wani mai daukan laifi bai daukan laifin wani akwai magana mai tsawo anan ka duba tafsirin ibn kasir amma a takaice misali in ka duba as-sahiha hadisi na 1881 hadisin Anas bin Malik annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya ce sa'altu rabbi Allahi na min zuriyatil bashar Allah yu'azzibahum fa'a'tanihim na yi ta roƙo ga ubangiji na Na roƙi Allah tabaraka wa ta'ala na ce ya Allah ka bani yara ƙanana da ke wasa waɗanda ba su yi hankali ba duk wani yaro da ya mutu a duniyan nan ɗan musulmi ne ɗan kafiri ne ya zamanto bai kai ga balaga ba yana wasa ya mutu ina so ka yi min kyautan wannan yaro a sa shi a gidan aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi ya ce fa atanihim sai Allah madaukaki ya bani don haka duk wani ɗan kafiri da ya mutu da ɗan musulmi zai shiga aljanna wannan ita ce fahimta mafi rinjaye dangane da muhawarar da malaman sunna suka yi akan wannan matsala. ‘ya'yan kafirai ma suna tafiya aljanna domin wannan magana ta manzon Allah amma fa ka lura a lahira ba a duniya ba a duniya ana musu hukunci da hukuncin iyayensu amma a lahira suna tashi ne a matsayin 'yan aljanna in ji manzon Allah don haka in ka ɗauki wannan magana cewa a duniya ana hukunta su ne da addinin iyayensu idan ɗan kafiri ya mutu baka kira liman ka ce zo mu je sallar gawa saboda a duniya ana hukunta ɗan ne da addinin ubansa da fatan ku gane amma a lahira fa wannan yaro zai tashi ne cikin 'yan aljanna ka duba ta hakikin zilalul janna mujallar na farko shafi na tisin da biyar ko kuma silsilatul ahadisi sahiha mujallar na hudu shafi na biyar da ka ga bayani mai tsawo da aka yi akai akwai muhawara da malaman sunna suka yi a takaice saboda shi uba ya rayu kafiri sai ya haifi ɗa ku lura da kyau abinda muke so mu gwada muku na adalcin musulunci shi uba ya rayu a kafirci amma ya haifi ɗansa shi wannan ɗan da ya tashi bai kai ga wayo ba sai Allah ya amshi ransa ya mutu shin wannan ɗan in ya tafi wuta ya tafi wuta da laifin wa kenan kun ga ai ba ai adalci ba ko to Allah zai ta da shi ya tafi da shi gidan aljanna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana kenan hakan nan ‘ya'yan mazinata ba su da laifi mutum ne ya yi zina da mace suka haifi ɗa wannan ɗan ba shi da laifi me ya laifinsa shi ya halicci kansa adalcin musulunci ɗan ba shi da laifi sam A ka duba fatawar lajina mujallar na takwas shahi na goma sha takwas tambaya da aka yi ta dubu shida da ɗari tara da talatin da ɗaya wannan musulunci kenan amma in ka koma bible sai ka ga wata aya Deuteronomy Sura ta ashirin da uku aya ta biyu. No bastard shall enter the assembly of the Lord, duk wani ɗan zina ba zai shiga aljanna ba, even to the tenth generation, kai ba ma shi ba inda zai haifi ‘ya'ya a samu jikoki sai an samu hawa goma, none of his descendants shall enter the assembly of the Lord. duka zuriyan nan nashi a ce jikoki har goma ba mu shiga aljanna sai mu yi tambaya me laifin wannan ɗakuwa a wani kotu ne a duniya za a yarda da irin wannan hukunci mutum ne ya zina da mace ku lura da kyau suka haifi ɗa saboda Allah ɗan nan me laifinsa ina laifin ɗan shi ya halicci kansa ko ko akwai mutumin da ake bashi zaɓin hanyar da zai taho duniya eh kafin ka zo duniya sai a ce to yaya kake gani kana son ka fito ta Afirka ko ta Saudiya ko ta Amurka in ka ce to ta Afirka a ce Najeriya ko eh ta Abuja kenan a Abuja ma ta da gidan Malam Garba ko eh to shi kenan. an taba yin wannan zaɓin ina sai dai ka girma ka tsinci kanka baki hmm kai ta tambaya aka yi na fito ta Afirka to tun da kuwa yaron ba shi da zaɓi don menene za a ce bai shiga aljanna idan ku aka yi haka shin an yi adalci shin irin wannan addini ya dace a ce addini ne na Allah don me baka yin tunani ka wa kanka tunani domin girman Allah yanzu wannan maganar a ce Allah shi yake yin ta ɗan zina bai shiga aljanna ba shi kansa ba ma zuriyansa goma ya subhanallah goma fa a ce eh, tenth generation a ce a samu jikansa na goma ya haifi ɗa ɗan ya haifi ɗa ɗan ya haifi ɗa ɗan ya haifi ɗa ka kirga na goma to tazaran da ke tsakaninsu duk ba su shiga aljanna shi ko Allah ya ce mana a Qur'ani wala taziru ziratun wizra ukhra wani mai laifi bai ɗaukan laifin wani wa ma kunna mu'azzibina hatta na basa rasula ban mu kasancewa masu yin azaba ga wata al'umma sai mun aika mata manzo Allah ba zai muku azaba ba sai ya turo muku annabi annabin nan ya taho kaji ka gane abinda annabi yake faɗa in ma baka ga annabin ba to dan sakon annabin ya iso gare ka ya karantar da kai sakon wannan annabi kaji ka gane sai ka ce ban bi to wannan mutumi shine Allah zai ma azaba a ranar kiyama don Allah ku kwatanta adalci tsakanin musulunci da sauran addinai da Allah ya ce adalci na biyu da muke so mu yi bayani wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba ma yin azaba sai mun tura manzo wannan darasi ne muhimmin gaske ku lura da kyau wallahi jama'a yana da kyau ku sani sharaɗi na azabar Allah a kiyama shine bulugu da'awa ya zama wa'azi ya iso ga mutane idan wa'azi bai isa ga mutane ba to waɗannan mutane ba a yi musu azaba a kiyama wato ba za ka yanke hukuncin waɗannan mutane za a yi musu azaba a ranar kiyama ba akwai dalilai da yawa ka duba sahihu sira shahi na ashirin da 28 zai baka wani misali a kai a suratul an'am aya ta goma sha tara Allah ya ce kul ayu shay'in akbaru shahadatan qul Allah qul ayu akbaru shahada qul Allahu shahidun bayni wa وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون Allah ta baraka wa ta'ala ya ce qul ya kai Muhammad ka gaya musu ayyu shay'in akbaru shahada ka tambaye su wani abu ne shaida da shi ya fi girma wani abu ne in ka kawo sunansa ake cewa to ka kafa shaida da abin da ya fi girma in ma su ka amsa ba Allah ya ce qulillahu ka ce Allah Allah shi ne wanda ake kawo sunansa da zaran an kawo sunan Allah to fa an kafa shaidan da ta fi girma to shi Allah nan ka gaya musu Allah shahidun baini wa kuma yana shaida tsakani na da ku Allah ya ce ma annabi Muhammad ka gaya musu Qur'ani in ana karanta maka ayat tana shiga jikinka wallahi kana jin maganar ba ta mutum bace magana ce ta Allah Allah ya ce wa annabi ka gaya musu ka tambaye su me kuke so in yi rantsuwa da shi wace shaida kuke so in kafa muku akan cewa abinda na kawo muku gaskiya ne sai Allah ya ce in ma busu baka amsa ba ka ce to Allah shine wanda shaidarsa ta fi girma to ka ce Allah yana shaida tsakanina da ku abinda na kawo muku din nan gaskiya ne wa uhiya ilayya hadha alquran kuma an yi min wahayin wannan qur'ani wannan abin karatun wannan littafin an yi min wahayinsa an saukar min da shi li unzirakum bihi saboda in rika gargadin ku da shi qur'ani in rika yi muku wa'azi ina gargadin ku da ƙur'ani wa man balaga ba ku kaɗai ba larabawa wa man balaga da duk wanda na ya isa gare shi in ji Allah wa man balaga da duk wanda saƙo na ya isa gare shi ashe kun ga musulunci ba na larabawa ba ne kaɗai wa uhiya ilayya hadha alquran an yi min wahayin wannan littafin A li'unzirakum bihi don in yi muku gargadi da shi sai Allah ya ce ka ce musu wa man balaga da duk wanda labari na ya isa gare shi saboda haka in ka duba sahihul bukhari hadisi na 3461 annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbansa balligu anni walau aya ku isar min da saƙon nan ko da aya ɗaya ce don haka in malami ya tashi ya zo unguwarku ya yi wa'azi har Allah ya baka dama ka ji kalma guda da ya faɗa wannan kalmar ta zama shaida a kanka a ranar tashin kiyama duk mutumin da saƙon annabi Muhammad ya iso masa shi yasa annabi ya ce wa man balaga da da ma wanda labarin ya isa gare shi ba sharaɗi ba ne sai manzon Allah shi da kansa ya zo ya karantar da ku sai Allah ya ce masa to kai musu wannan tambaya a inna innakum tashhaduna anna Allahi alihatan ukhra yadda na ba ku irin wancan shaida da Allah don shaida da Allah babu shaidar da tafi girma irin ta to kuma ina son ku bani shaida da Allah yadda na gaya muku na yi rantsuwa ina son ku yi mai rantsuwa ku kafa shaida da Allah shin akwai wani abin da za a ce ana ya dace a bauta masa baya ga Allah akwai shi a inna kum la tashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra yanzu ku kuna shaida cewa akwai wasu abubuwan bauta tare da Allah to saboda kafirci ta yi su ce eh akwai shine sai Allah ya ce masa to qul la ashhadu ka ce ni dai ban shaida ba a shaida ta Allah ɗai ne abin bauta qul inna ma huwa ilahun wahid ka ce musu shi dai abin bauta abin bauta ɗaya ne wa innani bari'un mimma tushrikuna kuma ni na barranta da abin da kuke shirka da shi wannan aya tana gwada muku cewa Allah bai kama wani da laifi sai idan kiran annabi Muhammad ya iso gare shi Allah ba zai kama ka da laifi a lahira ba sai in wa'azi ya iso gare ka don haka yasa a lahira Allah ya tabbatar mana wuta kanta ba a shigar da kafirai ciki sai an musu tambaya wa'azi ya iso gare ku alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين a ranar kiyama Allah ta baraka Wata Ala ya ce wasiqal na kafaru ila jahannama zumara za a kora kafire zuwa ga wutar jahannama suna ƙungiya-ƙungiya. irin ƙungiyar da kai na kafirci a duniya cikinta za ka tashi a kiyama ga kungiyar masu bautan gunki ga kungiyar matsafa ga kungiyar waye ga sunan hatta idza ja'uha sai sun iso ga wutan jahannama in ji Allah lokacin da suka iso ga wutan jahannama kungiyoyin kafirai futihat abwabuha sai a da kofofin jahannama amma ba za su shiga ba sai an musu wannan tambaya domin hanzari don a katse hanzarinsu da hujja ta hau kansu qala lahum khazanatu wa qala lahum sai masu tsaron wutan na musu ce musu alam ya'tikum rusulun minkum shin cikin ku ba a samu yan sakonnin Allah ba ku lura da kyau kafin a tura mutum fa a wuta mala'ikun ke musu tambaya shin ‘yan sakon Allah ba su zo muku ba ya tuluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijin Ubangijinku wa yunzirunakum suna ku liƙa a yau haza game da haɗuwar da za ku yi da Allah da kuma haɗuwa irin ta wannan rana ba a taɓa samu malami da ya zo yana muku wa'azi ba mala'ikun za su tambaye su kalu sai su ce bala kwarai an yi mana wa'azi mun ji wa'azi iri-iri walakin sai dai haƙƙat kalimatul azabi alal kafirin kalmar azaba ta riga ta waje ba a kan kafirai me ake ce musu ila kulu abwaab ba abwaab jahannam khalidina fiha to da yanzu sun furta da bakinsu an musu tambaya kafin a sa su a wuta ku duba adalcin Allah don Allah ku yi tunani ku duba adalci kafirai ba a sa su a wuta sai an katse hanzarinsu shin kun taba jin wa'azi wa ma kunna mu'azzibina hatta na nab'asa rasula in ji Allah ba mu yin azaba sai mun turo manzo kafin kuma a sa mutum a wuta a ce to a ah, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kalu ya ce bala eh haka ne an turo ya ce to kila kulu abuwa ba jahannama ku shiga kofofin jahannama tunda kun yadda an muku wa'azi khalidina fiha cikin ta za ku dawwama fa bi'sa maswal mutakabbirin tir da matabbata ta masu girman kai Allah shi kare mu a lokacin da suke isowa wato ga wutar jahannama Allah ke ce musu su shiga bayan sun shiga ita jahannama faɗi gare ta akwai lungu-lungu wani lungu ya fi zurfi akan wani lungu Allah dai shi kare mu daga shiga saboda girman zunubin mutane ya bambanta hakanan kuma girman azaban da Allah ya tanadi ya zan ya bambanta to bayan sun shiga wutar jahannama kuma kowa da inda za a kai shi amma fa ka yi tamanin tafiya da kafa ne daga lokacin da suka shigo cikin wutan jahannama wannan lokaci jifa ake da su in za a kai mutum wurin zamansa ba a tafiya da shi a kan sawu a a jifa da shi ake to bayan sun shigo cikin jahannama an taho gurin da za a kai kowa gurbinsa a suratul mulki nan ma sai an ƙara musu tambaya Allah ya ce tattakadu tamai tattakadu tamai min al kullama ulqiya kullama ulqiya fiha fawdun sa'alahum khazanatuha alam yatikum nadhir lokacin da suka shiga wuta jahannama suka ji tana wani irin tunzuri tana kufula tana ruri takadu ta min al Allah Allah yace tana kusan tsagewa saboda tsaban fushi Allah shi kare mu shiga wannan guri tana kusa ta tsage saboda fushi Allah ya ce kullama ulqiya fiha hafaujin duk sa'ilin da aka yi jifa da wani bangare na waɗannan kafiran kun ga ashe ba tafiya suke ba daga wannan lokaci ɗiba ake ana watsi da su ɗiban su ake ana watsawa yadda ka san ake yafa acca haka na ake watsi da yan wuta Allah ya ce duk sa'ilin da ake jefan su ko da yaushe aka ɗibi wani ƙungu za a watsa sa'alahum tuha sai masu gadin wutan jahannama sun yi tambaya saboda dai dada katse hanzarin kafiri alam ya atikum nazir shin mai wa'azi bai zo muku ba don Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na nab'asa rasula sai an katse hanzarin su shin mai gargadi bai zo muku ba me suke cewa قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير ko a wannan lokacin ma da aka yi musu tambaya suna daɗa ba da amsa kalu suka ce bala ƙwarai mai wa'azi ya zo qad ja'ana nazir mai gargaɗi mai tunatarwa game da Allah ya zo mana amma masu wa'azin da suka zo fa zamna ƙaryata su muka yi mun ƙaryata wa kulna ma nazzalallahu min shay'in muka ce Allah bai saukar da komai ba ƙarya ne yawa a duniya lokacin da aka yi mana wa'azi muka ƙaryata har ma muke gaya wa malaman in antum illa fi kabir ku ba komai bane face cikin bata wanda yake mai girma in antum wannan yake gwada maka cewa ashe masu isar da saƙon annabi Muhammad suna da yawa balligu anni walau aya ku isar min da saƙo inji Allah inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa qalu law kunna nasma'u wa qalu law kunna nasma'u aw نعقل ma kunna fi ashabis السعير wa sai suna cewa law kunna nasma'u kaga su yasu suke wa juna hanzari suna nadama law kunna nasma'u da dai mun kasance a duniya muna jin wa'azi da ake auna aqilu ko ma muna hankali don wani wa'azin ba ma sai an maka ba hankali ya ishe ka ka gane cewa akwai mutuwa hankali ya isa ka gyara halinka to da dai mun zan muna jin wa'azi ko muna amfani da hankalinmu a duniya ma kunna fi ashabi sa'ir da ko ba mu zan cikin ma'abuta yan wuta ba wannan wuta wato mai kuna mai kuni fa tarafu bi zambihim fa tarafu bi zambihim fa suhqan li ashabi sa'ir Allah yace fa tarafu bi zambihim kaga sun yi ikirari da laifin su tunda sun yi ikirari da laifinsu kenan Allah zai yi musu azaba akan hujja don haka Allah bai yin azaba ga kowa sai ya katse hanzarinsa ce fasu hukalli ashabi sayar tunda sun yi ikirari da zunubinsu to Allah ya tsine ma ‘yan wuta in ji Allah tsinuwa ta tabbata ga waɗanda ke cikin wannan wuta Allah shi kare mu ba nan kaɗai ba wallahi jama'a zaman da suke a cikin wuta ma da'iman akan musu tunatarwa akan haka kamar misali idan sun shiga wutan azaba ta azaba wani lokaci sukan yi ma roƙo su ce a sassauta musu azaba ɗin da Allah ya faɗa mana a suratu fatir aya ta 37 wa hum yastarikhuna fiha wa hum yastarikhuna fiha rabbana rabbana akhrijna amal salihan ghayra alladhi kunna na'mal hmm. ألم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فذوقوا فما للظالمين من نصير سورة فاطر الله يتي وهم يصطرخون في هذا أكا ججي فقوة إن ذي زونا أتكي متجهنم كرورو وسكي سبو دتسنن أزابر وتان wa hum yastarikhuna fiha suna kururuwa suna ihu suna roƙo rabbana akhrijna namal salihan ghayra الذي kunna na'mal ya ubangiji ka hidda mu daga wutan nan mu yi aikin kwarai sabanin wanda muka yi da wallahi in ka mai da mu duniya za mu yi aikin kwarai za mu zama musulmai a musulman ma za mu zama na kirki haka suke faɗa saboda tsananin azabar wutan jahannama ba su iya yin shiru ba ka iya daure azabar jahannama Allah shi kare ku a lokacin da suke wannan addu'a sai Allah ya ce musu awalam nu amirkum ashe ba mu ba ku tsawon rai ba ma ya Zakaru fihi man tazakara wanda ya ishi mai tunani yayi tunani a kumun nazir kuma ashe mai gargadi bai zo muku ba ashe wani malami bai taba zuwa ya muku wa'azi ba sha'ani tunda an taba turo muku mai wa'azi sai Allah ya ce to fa zuku ku ci gaba da ɗanɗana azaba fama li na min nasir azzalimai da ke cikin wannan guri ba su da mai taimaka musu kun ga dai roƙo suka yi amma kahin a ba su amsa he da aka yi musu tambaya shin an taɓa zuwa an muku wa'azi shi yasa mutane ake cewa babu nadamar da ɗan adam zai yi irin nadama ta kiyama nadama ce wadda babu hanyar gyara ta Allah shi kare mu don haka yasa wannan ita ce dama ɗaya da kake da ita ka gyara tsakaninka da Allah ka gyara makomarka a kiyama bare kuma kasancewar ma babu wanda ya san ranar mutuwarsa wallahi ba abin mamaki ba a yanzu nan Allah ya karɓi ranka ba abin mamaki ba a daren yau Allah ya amshi ranka ba abin mamaki ba azumin baɗi ba za a yi da kai ba babu wanda ya san yaushe zai bar duniya to wannan kaɗai bai ishe mu tunani ba yadda 'yan wuta suke faɗa wa kalu law kunna nasma'u aw na'qilu ai suna cewa ina ma da muna jin wa'azi a duniya ina ma da muna da hankali hankali kadai ma ya ishe ka wa'azi ba ko da ba a zo an karanta maka aya ko hadisi ba mala'iku suna musu tambaya biyu lokacin da suke addu'a a fitar da su zuwa duniya su gyara aiki sai mala'iku su ce musu awalam nu amirku ma ya tazakaru fihi man tazakara wato Allah ke faɗa ta harshen mala'iku ashe ba mu ba ku tsawon rai ba wanda ya ishi mai tunani ya yi tunani akwai hadisin da sahal bin sa'adin as-sa'idi ya rawaito daga manzon Allah haka nan abu huraira ya rawaito wannan hadisi Allah shi kara musu yarda manzon Allah ya ce iza balagal abdu sittina sana idan bawa ya kai shekara sittin faqad a'zara Allahu ilaihi fil umri haqiqa Allah ya katse masa hanzari ta wajen rayuwa wannan mutum ba shi da amsa a gaban Allah wanda duk ya kai shekara 60 a duniya an gama yanke masa hanzari a kiyama ba abin da zai faɗa ma Allah to me zaka cewa Allah amma kau da batun wa'azi shekarun da aka baka 60 din nan ba su ishe ka tunani ba waɗanda adadin shekaru ne za su isa ka yi tunani shine abin da Allah yake tambaya yan wuta awalam amirkum ma zakaru fihi man tazakara ashe ba mu ba ku tsawon rai wanda ya ishi mai tunani yayi tunani ba wadda akwai wata riwaya aka ce shekara saba'in ne Allah yake ba wa mutum kafin ya katse hanzarinsa a kiyama ita ma wannan riwaya ta inganta kado fathul bari mujallar na goma sha ɗaya shafi na ɗari biyu da talatin da tara ko a sahiha mujallar na uku shafi na tamanin saboda haka tsawon rai shi kaɗai wa'azi ne a baka shekaru da yawa waɗannan shekarun nan sun ishe ka wa'azi a lahira ah, don haka a lahira yana cikin abubuwan da Allah zai kama mutum da laifi a kai Allah shi samu gane kun ga waɗannan ayoyi da muka karanta suna tabbatar mana cewa Allah bai yin azaba ga wata al'umma sai ya tura mata annabi don haka yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi na rantse muku da wanda rayuwar annabi Muhammad take hannunsa la yasma'u bi ahadun babu wanda zai ji labarin zuwa na min hazihil umma cikin wannan al'umma yahudiyun ba yahude ne wala nasraniyun ko kirista ya mutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi har ya kai ga mutuwa bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba manzo Allah ya ce illa kana min ashabin nari faci ya zan cikin yan wuta a kiyama in fa ya ji labarin kun ga sharadin kenan Allah bai azaba ga wani sai ya zamanto wa'azi ya isa gare shi hatta a wannan zamanin da muke ciki ku lura da kyau idan da a ce akwai wani lungu na duniya wanda mutanen ba su taɓa sanin menene islam ba da za a samu waɗannan mutanen ba ka da ikon ka ce waɗannan mutane a kiyama za su shiga wuta ba ka da iko me yasa saboda saƙon annabi muhammad bai riga ya iso musu ba don haka yasa a ka'idar musulunci ba ka yaƙi da wata al'umma ko yaƙi za a yi kafin a fara yaƙin nan sai an ce musu muna kiran ku zuwa ga kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah ku yadda da saƙon annabi muhammad sai an musu bayani suka ƙi yadda lokacin ni jinin su yake halatta ashe kun ga bai yiwuwa Allah ya yi azaba ga wata al'umma sai fa in wa'azi ya isa ga wannan al'umma kuma har yanzu har zuwa tashin kiyama inda ya zan an samu wata jama'an da musulunci bai isa gare ta ba addinin musulunci bai isa wannan lungun ba to wannan mutanen ba ka da hujjar cewa Allah zai musu azaba a ranar tashin kiyama me yasa don Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya ji kansa daga cikin malaman Saudiya yace yakunu min shakhsin ya dinu bi islam ana iya samun mutumin da yake bin wani addini ba musulunci ba ta yiwu a samu wani kirista a wani lungu na duniya ko wani bayahude a wani lungu na duniya shi wannan bayahudan bai taba jin labarin bayyanan kiristaniti ba ko wannan shi kiristan bai taba jin labarin bayyanan musulunci ba da fatan ku gane ji muhammad bin salih al-usaimin cikin manyan malaman saudiya allah ya ji kansa ya ce ta yiwu a samu mutum ya dinu bi gairil islam yana bin wani addini wanda ba musulunci ba aula ya dinu bi shay'in ko a same shi ma arne futuk baki ɗaya bai rike wani addini ba walam yakhtur bi balihi anna dinan yukhalifu ma huwa alaihi sannan shi har ya mutu tunani bai taɓa zuwa masa cewa akwai wani addini da ya fi nashi ba akwai wani addini wanda ya saba nashi wanda Allah ya turo yake goge nashi ko wanda ya fi nashi kyau ba sai ya ce to idan aka samu irin wannan mutumin fa haza tujriya alaihi ahkamu zahiri fi duniya za a gudanar masa hukunci na zahiri a duniya idan arne ne to a zahiri me hukuncinsa arne ko kafiri a zahiri dai kafiri ne hukunci na zahiri hukunci na shari'a amma fil akhirati a lahira ba ka da ikon ka ce wannan mutum zai tafi wuta fa amruhu ilallahi ta'ala al'amarin wannan mutumin yana ga Allah maɗaukaki wal qawlur rajih magana da take mafi rinjaye ta ahlus sunna annahu yumtahan za a masa jarabawa fil akhirati a lahira bima sha Allah idan aka tashi a kiyama tunda shi wannan kirista bai taba sanin menene musulunci ba ko ko ba yahudan ko wannan matsafin ko ko bai taɓa mayin addini ba yana kan dutse shi har ya mutu ba shi da labarin bayyanar manzon Allah to a ranar kiyama bayan an gama hisabi za a tara suri guda za a musu jarabawa a wannan lokaci ne za a musu jarabawa wanda ya ci ya tafi aljanna wanda bai ci ba kuma ya tafuta saboda waccan ka'ida ta Allah sai an tabbatar da ita wama kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula da fatan ku gane wannan maganar ba Muhammad bin Salih bin Al-Usaimin kadai yayi ta ba bin Baz yayi ta Allah ya ji kansa ka duba fatawar lajna mujallar na uku shahi na 497 ya ce wal asahhu min aqwalil ulama maganar da tafi inganci cikin maganganun malaman sunna fi zalika annahum yumtahanuna duk mutumin da labarin musulunci bai isa gare shi ba za a masa jarabawa a kiyama idan ya ci jarabawa ya tafi aljanna in ya faɗi ya wuce wuta kuma ba wai su kaɗai ne suka fara wannan fahimtar ba wannan maganar magana ce ta shekul islam ibn taimiyya ka duba fatawa mujallar na uku shafi na 229 haka nan maganar almajirin shekul islam shine ibn al-qayyim al-jawziya ka duba littafin sa tariqul hijratayn shafi na 453 don haka babu shakka wannan ita ce aqida ta malaman sunna Allah bayyin azaba ga wata al'umma matukar bai tura mata manzo ba don haka akwai mutanen da a kiyama za a musu jarabawa babu shakka hadisai masu ɗimbin yawa sun tabbatar da haka za ka samu a cikin almusnad na imamu ahmad bin hanbal mujallar na 28 shafi na 228 za ka samu a sahihu ibn hibban a hadisi na 7357 za ka samu a hilyatul auliya na abu nu'aym a mujallar na farko shafi na 256 a tamhid na ibn abdul barri a mujallar na 18 shafi na 128 littattafai da yawan gaske riwayoyi masu yawa wasu sun inganta wasu suna da rauni hadisai daga Anas bin Malik sahabin manzon Allah da Abu Huraira da Mu'az bin Jabal da Abdullahi bin Shaddad da Al-Aswad bin Sari' waɗannan sahabban na manzon Allah duk sun ba da labarin haka lallai akwai wasu mutane da za a musu jarabawa a ranar tashin kiyama me yasa za a musu jarabawa a ranar tashin kiyama domin hujja bata hau kansu ba a duniya annabi ya ce arba'atun yahtajjuna yawmal qiyama wasu mutane guda hudu za su kafa ma Allah hujja cewa su fa sako bai iso gare su ba a lokacin da Allah yake mu bayi hisabi waɗannan mutane za su ce to mu fa ya Allah muna da hanzari wa'azin nan bai iso gare mu ba manzon Allah ya ce mutum na farko shine rajulun asammu mutum ne kurma la yasma'u shay'an bai taɓa jin komai ba tunda aka haife shi har ya mutu bai taɓa jin wata kalma ba a duniya a kiyama zai kafa uzuri gaban Allah ya ce to ya Allah ni fa saƙon nan da ake faɗa na wa'azin da malamai ke yi bai iso gare ni ba saboda ban taɓa jin magana ba har mutu me zaka ce anan nan kaga maganar Allah da ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula sai annabi ya ce wa rajulun ahmak da kuma mutumin da yake dolo kun sa akwai wanda ake haihuwarsa dolo a ba mahaukaci ba ne da hankalinsa amma kuma hankalin nasa bai kai yadda za a ce ya isa matsayi na mutum ba wannan shi ake ce masa dolo za ka ga yara na wasa da shi ya girma ya tsufa ba shi da hankalin kansa ba dai taɓaɓɓe ba ne amma kuma ba shi da wayo wannan shi ake ce ma al'ahmak ko ka ce mai dolo ko gaɓo ko kowawa. wa rajulun harimun da kuma mutumin da yake tsoho tukuf tsufa ta yi masa yawa lokacin da aka turo annabi Muhammad zuwan manzon Allah ya tarar da shi yana cikin hali na tsufa kun san ku tsufa in ta kai tsufa hankali ma yana gushewa mutum sai manzon Allah ya ce wa rajulun mata fil fatra da kuma mutumin da ya mutu a cikin zango zangon da ke tsakanin annabi da annabi ko ku a'a ya mutu a zamanin wani annabi amma sakon bai iso gare shi ba sai a ce masa mata fil fatra ya mutu a zamanin fatra alfatra shine tsakanin annabi da annabi ya zamanto an samu wata al'umma wadda saƙon wancan annabin bai iso gare ta ba kafin bayyanar wannan annabi to wannan su ake kiransu ahlul fatra da fatan ku gane ko kuma a zamanin annabi kamar yadda muke yanzu muna zamanin annabi Muhammad ne ya zama a samu wata al'umma a duniya wadda sakon manzon Allah bai isa gare ta ba wallahi ba mamaki duk da shike Muhammad bin Salih al-Usaimin yana cewa ah, al-yawma la yakad yujad minan nasi yana da wuya a tabbatar cewa a duniya akwai inda sakon musulunci bai isa ba me yasa saboda yaduwan kafafen labarai ah, ta sauti ne jaridu rediyo da sauransu akan ji labarin musulunci to amma akwai wanda labarin kan iso masa ta fuskar da zai karba akwai kuma wadda labarin kan iso masa ta fuskar da ba zai karbe ta ba akan bata musulunci a tura shi a tura saƙonsa da mummunan siffa to irin wannan kaga sako bai iso gare shi ba yana da uzuri dai a gaban Allah a ranar tashin kiyama inji ji Sheikhul Islam Ibn taimiyya. kamar yadda kasar Amurka take wa musulunci yanzu da kasashen duniya na ɓatanci ga addinin musulunci suna danganta shi da addini ne na ta'addanci da sauransu sai aka ɗauki musuluncin nan aka kai shi wata ƙasa tallata musuluncin nan da aka yi shi wancan kafiri da ya ga musuluncin sai ya kallace shi kallo na kyama kaga sako bai iso gare shi ba wannan mutum har yanzu yana da uzuri a gaban Allah ka duba fatawar lajina musamman wani ya irin wannan tambaya da Allah ya nufe shi da musulunta Allah ya nufe shi da musulunta yake cewa shi a lokacin yana kafirci ana ɓata musulunci bai yi zaton cewa haka musuluncin nan yake ba da ke dai kawai Allah ya kaddara zai musulunta shi ne ya samu damar bincike game da addinin musulunci har ya gano a hasken da ke cikinsa Allah kuma ya albarkace shi da musulunta to shi tambayarsa a nan ita ce ina ga hukuncin ire-irensa waɗanda suke cikin wancan addinin wanda ake ta kai musu labarin musulunci ta mummunan fuska shin waɗannan mutane isowar labarin nan gare su yana katse hanzarinsu a kiyama ko ko a'a shine bin baz yake cewa abinda malaman sunna suka faɗa shine matukar mutum saƙo bai iso gare shi ya fahimta ba wannan mutumin a kiyama za a masa jarabawa kuma gaskiya ne ku duba wannan mutumin da yake kurma kurma ne bai taɓa jin kalma ba amma idanunsa biyu ai yana gani ko da ya tashi ya ga ana sallah ya ga ana ah, zuwa masallaci ya ga ana azumi amma kuma duk da haka wannan ah, bai ishe shi ba a ranar kiyama ya ce tun da ban taba ji ba ni fa ina da hanzari a gabanka sai Allah ya ce haka ne ashe kun ga yana buƙatar kenan ya samu kyakkyawar fahimta game da addinin kafin a ce an katse hanzarinsa Allah shi samu gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kulu ya rabbi laqad jaa al-islam wa ma asma'u shay'an fa amma al-asam shi wannan kurma zai ce ya ubangiji musulunci ya zo ina kurma wala wa ma asma'u shay'an ni ban taba jin komi ba wa amma al-ahmaq manzon Allah ya ce shi ko wawa fa kulu sai ya ce rabbi ya ubangiji jaa al-islam a lokacin da musulunci ya taho wasu biyanu yahzifunani bil ba'ari yara jifana suke suna wasa da ni ana jifana da kashin awaki a unguwa saboda rashin hankali wawa ne ni dolo ne ni yara ma ke wasa da ni har na tsufa ba ni da hankalin kaina don haka ina da uzuri a gabanka wa ammal harimu shi kuwa tsoho tukub din nan fa ya kulu sai ce rabbi ya ubangiji laqad jaa al islamu wa ma aqilu shay'an musulunci ya zo ba ni da hankalin komi tsufa ta min yawa wa amma allazi mata fil fatra wanda ko ya mutu a cikin zango wato na wani annabin da sako bai iso gare shi ba fa yaqulu sai ya ce rabb ya ubangiji ma atani laka rasulun ni dai wani dan sakon ka bai taɓa zuwa gare ni ba saboda kasar mu da nisa kasar mu tana da nisa akwai lokacin da na tafi aikin haji ah, a ranar eh, bayan an yi arfa an sauka ah, ranar sallah ina dawowa daga makka sai na shiga mota guda da wasu mutane da suka fito ta rasha sai muna hirar da su ɗaya daga cikinsu yana jin larabci shine kadai da yake malaminsu ne amma sauran ba su jin komi ba su jin larabcin ba su jin turanci sai muna larabci da shi ina tambaya sai yana min tambaya ya ce min daga wata ƙasa kake na ce daga najeriya ya ce a'a najeriya akwai wani yanki nasu da ake kiransa Najeriya daga wannan yankin su ba su taba ganin baki ba wallahi yake gaya min wannan magana sai na ce masa a'a Najeriya tana Afirka yace Afirkiya na ce na'am yace akwai wata ƙasa Najeriya shi yana mamakin akwai ƙasa na bai ma san ma ƙasa ba fa ni din ba tukun ƙasar ma bai ma sani ba kai kana ganin kai ne wane ko to ƙasar kuma ba a sani ba bare kai to wannan haka yake zai ce lokacin da musulunci ya zo wa'azinka ni bai iso gare mu ba saboda ƙasar mu tana da nisa kun ga yana da uzuri gaban Allah sai Allah ya ce to dukkan ku kuna da uzuri fa ya wasu mawasiqahum sai Allah ya karbi alƙawarin su Layutsi unnaku. Allah zai ce za ku yadda ku min biyayya sai su ce edu eh, za mu maka biyayya mu ku jarabawa fayrusilu ilaihim rasulan sai ya turo musu wani dan sako dan sakon zai zo da sakon cewa anidkhulun nar ga wuta can ku je ku shiga sakon da za a turo daga Allah ga wuta can ku je ku shiga jarba da za a musu a filin hisabi a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yaqulu rabbi tabaaraka wa ta'ala li unuqi min jahannam Allah zai gaya ma wani wata wuya na jahannama kun ga ashe jahannama tana da wuya wato wata halitta ce ta daban ka daina suranta ta da halittan wuta na duniya ita wutar lahira halitta ce ta daban Allah shi kare mu daga ita wata wuya za ta fito daga wutar jahannama ah, Allah zai ce mata uburuzi wannan wuyan ki fito wa ya lahum to idan wuyan ta fito sai ta ce ma waɗannan mutanen da suke kai hanzarinsu gaban Allah sai ta ce musu inni kuntu ub'asu ilai eh, eh, ga sakon da Allah ya turo ni gare ku Allah ya ce ni kuntu ab'asu ila ibadi rusulan min anfusihim nakan tura wa mutane yan sako ne daga cikin su kawunan su wato nakan tura dan sako na mutum to amma wa inni rasulu nafsi ilaikum ni a yau babu wani dan sako gare ku Allah zai ce mu waɗannan mutane ga sako na gare ku wato ita wannan wuya na wuta haka za ta faɗa musu cewa ga abin da Allah ke faɗa a duniya Allah yana tura 'yan sakonninsa mutane amma fa yau shi da kansa ne zai yi magana da ku fa yaqulu lahum to ga wutan ta zo ga wannan wuya na wuta a sama da su suna ganinta sai Allah ya ce musu yau babu wani manzo da zan turo muku ni da kaina zan yi magana da ku jarabawar da zan muku shine kun ga wannan wuya da na turo na wuta udkhulu hadhihi kowane ya shige ta ta bude bakinta kuma kowa ya shiga wutan fa yaqulu man kutiba alaihi shaqa wanda dama can an rubuta masa tabewa daga cikin su zai ce ya rabbi zai ce ya ubangiji atudkhilu na ha yanzu zaka shiga da mu ita wannan wuta wa min hakunna nafiru gashi ita muke ta gudu yanzu kuma a ce mu shiga to wannan mutum da yake wannan tambaya tuni dama Allah ya rubuta masa tabewa kala ya ce wa amma man kutiba lahu sa'ada amma wanda aka rubuta masa wannan mutumi zai tsira zai wato zai samu rayuwa ta sa'ada rayuwa ta nagarta ta aminci shi wannan da zaran ya ji Allah ya ce masa ka shiga wuta fayamdi sai ya tafi abunsa ya dubi bakin wutan gashi ta buɗe bakinta fayaqtahimu fiha yayi kundun bala ya daka tsalle ya fada to idan ya fada din nan fa yaqulu rabbi tabaaraka wa ta'ala sai Allah mai girma da daukaka ya ce qad ayantumuni fa asaitumuni yanzu ku waɗancan gashi duk sun bi sun yi min biyayya sun shiga wuta amma ku kun ki gashi kiri-kiri nake ce muku ku yi min kaza kuka saba min wannan ya gwada cewa fa antum li rusuli ashaddu takziban wa ma'asiya da a ce a duniya na tura muku manzo da na ba ku dama wa'azi ya iso gare muku da za ku fi da fi da za ku fi kin wancan wa'azin tunda ni kai na ma a yanzu gaba da ku kun ki magana ta kun kun karyata ni wato kun saba min bare kuma a ce a duniya an tura muku manzo shine annabi ya ce fa yudkhilu haula aljannata wa haula innar wadannan su shiga aljanna wadannan kuma su shiga wuta a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuta yawmal qiyamati bil mamsuhi aqlan za a kawo mutumin da aka shafe masa hankali wa bilhaliki haliki fil da mutumin da ya mutu a lokacin da sako bai iso masa ba wa bilhaliki sagiran da wanda ya mutu yana yaro karami fa yaqulu al mamsukh aqlan shi mutumin da aka shafe masa hankali sai ce ya rabbi law ataitani aqlan da zaka bani hankali ma kana man ataitahu aqlan bi as'ada bi aqlihi minni wato sai wannan ya ce ya Allah da zaka bani hankali da kuwa sai na fi wanda da ka bashi hankali a duniya sai na fi shi samun dacewa da rahamarka wato da a ce za ka ban hankali to sai na yi maka biyayya wadda masu hankali a duniya ba su yi maka irinta ba wa ya ƙulul haliku fi fatara shi ko wannan da ya mutu a har ma a cikin zamani na fatara sako bai iso gare shi ba sai ce ya rabbi lau a taita ne minka ahadun da ka bani wani alkawari da wa'azi ya iso min ma kana man atahu minka ahadun bi as'ada bi min minni da kuwa babu mutumin da zai fi ni samun wato aljanna samun kyakkyawar makoma cikin waɗanda ma saƙonka ya isa gare su wa ya ƙulun hali kusa giran wanda ya mutu yana yaro ƙarami zai ce ya rabbi lau taita ni umran da ka bani tsawon rai ma na man hu umran bi as'ad wanda ka bashi tsawon rai da ko ba zai fi ni samun biyayya samun damar biyayya gare ka ba fa yaqulu rabbi tabaraka wa ta'ala sai Allah mai albarka da daukaka ya ce fa inni amurukum bi amrin to zan muku umarni zan muku jarabawa A ne za ku min biyayya fa na sai ce kanu sai su ce na'am ya rabbi na'am ya ubangiji labbaika za mu yi maka biyayya sai Allah ya ce izhabu fadkhulu jahannama to ga wuta jahannama can ku je ku shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau dakhalu da sun shiga wutar jahannaman nan ma darratum shay'an ba za ta cutar da su da komi ba a wanda ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya shiga wannan wutan Fa ju'ilu abin nan ukhriju min haythu la yash'uruna ana fitar da su ta inda ba su yi tamani ba lokacin da ya kundumbala ya fada cikin wutar jahannama ashe bai sani ba aljanna yake fadawa faju'ilu fi ashabi labini sai aka sa cikin na dama masu tafiya aljanna kawai kaga an gama musu exam waɗannan kuwa za a ce musu ku je ku shiga uh, wutan nan su kiyarda ku je ku shiga wutan nan su kiyarda uh, a ƙarshe suke cewa la taqata lana bi azabika ba mu iya jure ma azabarka fa amara bihim sai Allah ya ce wa mala'iku to waɗannan dama can yan wuta ne fajumiyat nawasihim sai a kama su da gashin kansu wa aqdamuhum da sai a kama gashin da yake kansu da shi za a daure kafafunsu ta baya wato a bankare su thumma ulqufin nari sannan a jefa su a cikin wutar jahannama Allah shi kare mu ka kara mana aya guda sai mu dakata وقالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون إن كذوب كتاب السيرة لابن هشام الجزء نفر كوشاه نتريب يد أربعين ترى تفسير جامع البيان labarin da ya kawo na dubu da ɗari biyar labarin abdullahi bin abbas da yake fassara wannan aya ya ce lokacin da aka samu kiristoci daga najiran wani gari da yake tsakanin makka da yaman aka samu tawagan kiristoci suka zo ga manzon allah da nufin su yi masa mubaya'a kusan mutuwar manzon allah lokacin da waɗannan kiristoci na najiran suka iso ga manzon Allah suka zo garin madina annabi ya karɓe su ya sauke su a masallacinsa A atatum ahbaru yahudin da jin haka da jin labarin kiristoci sun taho manyan kiristoci na larabawa kenan a wannan lokaci duk ƙasar larabawa ba babu kiristocin da suka fi waɗannan girma musamman suka zo ga manzon Allah don yi masa mubaya'a ba wai musulunta ba wanda abubuwa da yawa sun auku a dalilin zuwan nasu insha Allah tafsirin mu zai kai ga wannan to da jin labarin kiristocin nan sun taho eh, sun taho madina sun kawo ziyara ga manzon Allah kuma tuni dama a garin madina akwai yahudawa da jin labarin haka sai yahudawa suka suka taso saboda zuwa su gaisa da waɗannan kiristoci kun ga sai aka samu manyan addinai uku sun haɗu a wuri guda ga kiristoci manya na larabawa sun riga sun zo ga manzon Allah yana zaune ga yahudawan madina sun taho manyan malamanta suna zaune a gaban manzon Allah an haɗu kashi uku a lokacin da suka gaisa faƙala rafi bin huraimila akwai wani da ake kiransa rafi bin huraimila daga cikin yahudawa sai ya ce ma waɗannan tawaga na kiristoci ma antum ala shay'in addinin ku na kiristaniti addinin shirme ne ba kwa wani addinin kirki tunda har ba ku bi addinin annabi Musa alaihi salam ba wa kafara bi Isa cewa Allah ya turo annabi Isa annabi Isa nan da kuke fada mu ba almasihun da Allah ya ce zai zo bane saboda haka wannan annabi Isa naku ba mu yadda da shi ba wal injil linjilan ma da ya kawo ba mu yadda da shi ba in ji shi wannan a gaban annabi fa ake wannan abun. faƙala rajulun min ahli jiran shi kuma ɗaya daga cikin kiristocin da suka bakunci manzon Allah ɗin nan sai ce ma antum ala shay ai ku ne baku kan komi addinin ku addini da ya zama jabu tun da lokacin da Allah ya turo annabi Isa ai addinin ku ya lalace ya kamata a ce kun dawo kun bi annabi Isa yau da hakan nan ba ku kan komi addinin ku yanzu tun da shike ba ku imani da annabi Isa ba addinin banza ne a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ake haka shine sai Allah ya saukar da wannan aya ga su suna zaune wa qalatil yahudu yahudawa suka ce laisatin nasara ala shay'in kirista ba sa kan komi wa qalatin nasara kiristoci ma suka ce laisatil yahudu ala shay'in yahudawa ba su kan komai wa hum yatluna alkitab kuma kowa yana karanta nasa littafi da kuma hujja to ya za a yi a warware wannan gardama Allah ya ce ka zalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim tunda da awar baka ce ba su kadai suke fada ba har ma arnan larabawa suna faɗin irin wannan magana waɗanda ba su da ilimi shawa suka cewa annabi muhammad inna muhammadan laisa ala dinin muhammadu baya kan wani addini arne sai ya cewa musulmi baya addinin kirki ko yahudawa su faɗa ma kirista kirista su faɗa ma yahudawa sai Allah ya ce fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun Allah zai hukunci tsakaninsu a ranar kiyama a cikin abin da suka yi ta sabawa game da shi wato Allah zai hukunci tsakanin mabiya addinai a ranar tashin kiyama Allah shi sa albarka cikin karatunmu ah, wannan yake cewa ta sashin tambayoyi a ƙara bayani game da al'amarin sayyidina ali game da cewa sayyidina ali shine mutum na farko da zai duka a gaban Allah ya yi husuma shin ya ji a gurin annabi ne ko an yi masa wahayi su kun gani irin waɗannan tambayoyi na tuhuma su ne ba ni so ah, to a takaice tambaya ta kan ɗauki huska biyu ala kulli halin akwai hadisi a kai ya duba sahihu muslim hadisi na 333 sai da abu zarril gifari ya rantse da Allah ya ce wannan magana gaskiya ne sayyiduna ali shine mutum na farko da zai gurfana gaban Allah a yi husuma da shi ah, don gaskiya ta bayyana wasu 'yan shi'a suna daraja ali sai kuma mu ahlus sunna mu ki ba wa sayyiduna ali daraja wannan ya gwada cewa ba mu kan aqidan kirki in gaskiya kake yi kiyayyarka da wani bai sa ka faɗi gaskiyar da take kan wani sahabi manzon Allah bare kuma duk mai aqida na kirki bai wani sahabi sayyiduna ali yana da daraja a tsakanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah, wanda in mun ce za mu zauna karanta darajojinsa wallahi za mu ɗau lokaci mai tsawo saboda kawai baka ƙaunar ƴan shi'a sai ka ƙi bayyana darajar sayyidina ali wanda ya tabbata a qur'ani ko ya tabbata a hadisin manzon Allah ya gwada aƙidar ka ba aqidar kirki bace la yajri kum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu Don kuna kin wasu mutane sai ku kin adalci bare kuma wannan ba na ƙasa bane ga manzon Allah don an ce sayyidina ali shine mutum na farko da zai gurfana gaban Allah a yi husuma da shi a kiyama mun yi bayanin ma dalili a takaice wannan iya inda zan tsaya kenan wannan yake cewa shin ya neman budurwa da azumi to Allah ka duba irin wannan to neman budurwa da azumi wai ce karka neman aure cikin azumi amma irin neman da ake yi aje yau aje gobe wannan ba neman musulunci bane wannan bai dace da addini wannan yace menene matsayin sunan Allah ko sa a screen saver ko aya ta Qur'ani a ringtone Ah, duka cikin waya ta sadarwa ta tafi da gidanka hamset to a duba adabul hatif shafi na ashirin wato malamai da yawa gaskiya suna haramtawa ko suna tsawatarwa akan mutum ya saka ayar ƙur'ani a cikin hanset abinda ke sa su yi tsawatarwa saboda abubuwa biyu kamar misali bin baz shi cewa yake yana ɗaya daga hanyoyi na wulakanta ƙur'ani Ah, kuma haka ne saboda rashin kulawa da ƙur'anin amma har in mutum zai tsare darajar ƙur'anin babu laifi don ya saka ayar ƙur'ani a cikin abin naɗinsa wato ku sani ayar ƙur'ani ta bambanta da maganar da ɗan adam yake kuma ta bambanta da waƙa in ka ɗauki ayar ƙur'ani a matsayin waƙa ɗaya ne to shine za ka riƙa ganin babu damuwa amma wanda ya san ayar qur'ani tana da wata daraja ta daban dole ya yi maka taka tsantsan wajen cewa halal ne ko haram misali wa idza quri alqur'anu Allah ya ce idan ana karanta qur'ani me aka ce eh fastami'u wa ansitu ku saurara ku yi shiru to sai aka kira ka sai ya zama to ringtone ɗinka ɗin na ayar qur'ani sai ta kama ayar ƙur'anin nan ta kama magana kuma inda kake zaune ana surutu ko kai kanka kana surutu ko kuma kai oho ma da kiran don wani lokaci mutum yakan kima amsa waya sai ta ringin ayar ƙur'anin tana ta maimaitawa yana surutunsa kaga wannan ya saba ka'idar ko ko ko mutumin da zai shiga bayan ɗaki ayar ƙur'anin nan tana maimaitawa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wato baya son ya ambaci sunan Allah a lokacin da yake hali na najisa in kun tuna akwai lokacin da yake dahara wani mutum ya masa sallama manzon Allah bai amsa ba me yasa saboda amsa sallaman nan kalmar Allah ce za ta fito daga bakinsa assalamu suna ne daga cikin sunayen Allah yanda assalamu ke da daraja haka nan qur'ani ke da daraja domin dukkan su maganganun Allah ne ka tsaya ka aje su mahalli guda saboda haka tunda manzon Allah ba zai amsa sallama lokacin da yake dahara ba ya gwada maka kenan qur'ani maganar Allah bai kamata a ce an karanta ta a banɗaki ba to sai ya zamanto kasa ayar ƙur'ani ita ce rington ɗinka a bayan ɗaki ma ta hito na uku kuma malamai ke cewa ayar ƙur'anin nan da kasa da ta fara karantawa sai ka datse ta saboda tana da tsawo kuma shi wanda ya bugo maka waya ba zai jira ka ba har sai ayar ta gama don haka sai ka datse ba ta kai ƙarshe ba wannan ya gwada wulaƙanci ga ayar ƙur'ani wanda yana iya kawo naƙasu ga imanin mai wannan aiki so akwai illoli da yawa da ke sa malamai su karhanta amma har in ka san waɗannan illoli kuma kana ga za ka tsare su babu komai daidai ne domin wata hanya ce ta raya zuciyar musulmi a maimakon yadda mutane suka bi a yanzu aka samu salo na wake-wake iri-iri yadda waka ta yadu a masallaci ka ji kiɗa yana tashi da sauransu to sai ya zamanto mutane za su sa ayar qur'ani kaga an samu wata dama kuma na faɗa da shedanci ko don haka alheri ne gaskiya to amma duk lokacin da ka nuna alheri ne yana da kyau kuma ka gaya wa mutane ga hadarin abin yadda za su yi su tsare idan har za su tsare shikenan daidai ne insha Allah ina ga wannan tambayar ita kadai mu tsaya kanta mi salati ga annabi اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل Ibrahim إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ما شاء الله الله يساك ومالد الهيري wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida Law Shopping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 2275 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi